wata kungiya mai kare hakkin 'yan ƙwallon kafa a duniya ta umarci kotu da ta kama mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho bisa dalilin dakile dan wasan ƙwallon kafa na manchester united ɗan ƙasar germany mai suna swastega da ya yi inda swastega yana cikin manyan 'yan wasan kwallon kafa na Manchester United amma zuwan Jose Mourinho ya ajiye shi a wasannin da suka yi a baya ya ce yin hakan zai haya dan wasan ya zama bai da karfin gwiwan taka ledan wasa inda kungiyar ta bukaci za ta shigar da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho a wata karamar kotu nan ba da dadewa ba. Schwarzenegger dai yana da sauran shekara biyu da ya bar kungiyar ta Manchester United inda kwantirakinsa zai kare a wannan shekaru biyu masu zuwa. Huta lafiya.